A bakwai da ke cikin ƙur'ani akwai siffofi na jagorori masu mulki na ƙwarai guda goma sha bakwai cikin ƙur'ani duk wanda ya zo ku ɗaga shi haka ku dire ku tuno abu sha bakwai ɗin nan shi ma ku kalle shi ya cika su ko bai cika su ba na ɗaya shi ne duk wanda za a zaɓa ya zama mai mulki ya jagoranci al'umma dole sai ya zama mutum ne mai ƙarfi ba rago ba ne ana da buƙatar ƙarfi a cikin mulki ya zama za ka yi abu da kazar-kazar kai mai ƙarfi ne ba wai mara ƙarfi ba na ɗaya kenan Qur'an ya ce isbir alama ya kulun wa isbir alama ya kulun wa zukur abdana da ce annabi Muhammad isbir kai hakuri alama ya kuluna akan abin da mutane suke faɗi wazkur ka tuna abdana bawan mu Dauda zal aidi ma'abucin ƙarshi kaji ana cewa wa ayyadana birrul qudus mun karfafe shi ko kaji ana cewa wallahu yuwajjidu bi nasrihi Allah yana karfafawa da taimakon shi yana karfafa wanda ya so da taimakon shi haka ne to zal aidi mai ƙarhi ake so wannan yana nuna maka kenan matukar za a yi mulki dole ya zama kun cire tsoho don da ciwon ƙugu zai ji ko da na ƙafa duk mutumin da ya tsufa abubuwan shi da yawa na jiki sun fara aiki in ya ce zai wani motsin wallahi kugun shi sai ya amsa saboda haka duk wanda kugun shi ya motsa mutanen Najeriya miliyan ɗari biyu ya ba tuna su ƙugun shi yake tunawa in kunnen shi ya amsa wallahi kunnen shi zai tuno sai dai ya ce ingila ina tabbatar maka da awazin shi sun amsa ya batuno kowa duniya sai awaza ta yi saboda haka shine Allah ce zal aidi dole sai mai ƙarfi. siffa ta ɗaya kenan wannan yana nuna maka kenan banda marar lahiya marar lahiya shi asibiti ake kai shi magana ce ta jinya amma kai kana marar lahiya al'ummar miliyan ɗari biyu na jiranka ina fata an gane duk wani mai wata na ƙasa ban da shi gurgu ne kai ido ɗaya gare ka wata matsala gare ka jiki kai wannan ka yi haƙuri ka zama mabi duk wanda ke da wata lalura tun da ba ya zama duk ƙasar masu lalura ba ne ba jirarre mai ƙarfi ne na ɗaya kenan siffa ta biyu sai wanda ya zama bai tsoro zai zartar da abin da ya san daidai ne bai tunanin wai bayan ya gama mulki kasashen duniya za su yi mai ca sai ya zama bai